الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد باب الغيبة للميت باب دزي بياني أكن جيبا جممج mutum ya mutu a riƙa gulma da shi ta fi haɗari ta fi haɗari mutum ya mutu kuma a riƙa faɗin abin nan hadisi ya tabbata ban su ne ce uzkuru mahasina mautaku ku rika fadin kyawawan ayyukan mamatanku amma fa ba a kakalo ba mutum dai da aikin alherin a kakalo a'a yana aikin alkhairi to ba ana so sunna ne a ta ambato ana tunawa saboda ne manzo sama ya ce antum shuhada'ullahi fi ardihi ku ne shaidun Allah a ban kasa Allah yana karɓar shaidar da za a bada a game da mamaci bayan ya mutu in uwansu musulmai mutanen kirki idan suka ba da shaida kansa to Allah na ansa hmm? sannan manzo Allah sama yake cewa la tasubbul mauta tu'dhul ahya'a kakku kakku zagin mamata kuna faɗin munanan ayyukansu fa tu'dhul ahya'a sai ku da danginsu wanda suke da rai yanzu sai a zo baban mutum ya mutu sai zo ana faɗin miyagun abubuwansa kaga ba daɗi ko sannan a wata riwa ya ce mai la ta subbul amwata fa innahum qad afdaw ila ma qaddam ku rika zagi kuna ambatan munanan ayyuka na mamatan ku. sun riga sun je sun gudu da abin da suka gabata sun da sakamakon sakamakonsu to shi ne babul ghibati lil mayt Babu da zai yi bayani in ji al-imam al-bukhari a a game da giba wato cin nama da gulma da mutumin da ya kasance ya mutu حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحمن عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن عبد الرحمن بن الحضحاضي الدوسي عن أبي هريرة رضي الله عنه لنجرن سيدنا أبو هريرة بن أبي بسير رواية وجنسة قال ما الإمام البخاري شيني عمرو بن خالد ابن فروخ الحراني alharrani an ce alharrani kaga asalin garin su da shekul taimiyya harran gari ne a dimashku sha ƙauye ne daga cin ƙauyukan dimashku ko to amma daga baya shi wannan amurbin khalid rahmatullahi alai ya dawo yi rayuwa a masar sau da haka a masar ya rasu ya rasu shekara ta 229 bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to hadisi dai ya tsaya ga sayyidina abu huraira radiyallahu anhu duk da shekul albani rahmatullahi alaihi a cikin tahrijinsa da ya littafin ya ba a sanadin hadisin mun gane ya ce mai جاء مائز بن مالك الأسلمي مائز أم مالك رضي الله عنه وندي يزنع أزمن مأيك صلى الله عليه وسلم كما يزوي إكراري لكنسا يتشي نا يا مأيك الله manzan Allah su sama ya kawo kansa har sau hudu ya yi nan ya bi annabi sama manzan sama ya sake juyawa ya bi annabi salama sama ya sake juya masa baya har sau hudu manzan sama ya ce a dake jununun kai mahaukaci ne ya ce wallahi ya ma'aikin Allah lafiya ta kalau ina da hankali na amma ne zina a tsarkake ne ruwa ya ce falamma shahida ala nafsihi arba'a shahadati a lokacin da ya kansa ya ba da shaidu hudu a kan kanshi ya yi ikirafi ya ikirari ya tabbatar ma ya zina mun san ya ce aje a jefe shi hmm? aje a jefe shi Ku ya zo a rajamahu nabi sama inda rabi'ati a na hudu ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce aje a jefe shi famar rabihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu nafarun min ashabihi hmm? shi kenan aka ce sai ma'aiki sallah alaihi sama da wasu jama'ar da basu kai go fi goma ba a cikin sahabbansa suka wuce kabarinsa fa qala rajulani minhu sai wasu mutane guda biyu suka ce da suka ga kabarin sayyiduna ma'iz ibn malik radiyallahu anhu inna hadha al-kha'ina a wata riwaya al-kha'ira kuma ji wannan ji wannan mai wanda ya yaudar shi. kha'in ke ko kuma alkha'ir duk wanda wanda ya halaka da kanshi ya je ku kanshi a cin halaka a kan da zai zama miraran shi ne fa yazo wajen manzo sama yana ikirari da kansa ba so ɗaya ba ba so biyu ba kulla zalika yahudduhu manzo sama yana kin karban maganarsa sun ba kutila kama yi kutalul kalbu dibe shi yanzu an kashe shi a banza kuma yadda ake kashe kare aka ce suka ce فسكت عنهم النبي صلى الله عليه وسلم sai aka ce mazan sama ya shiru ya kyale su hatta marra bi jifati himarin hasse da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce wata ya wuce wani mushi na jaki sha'ilatun rijluhu jakin ya daga kafafuwansa sama ga sunan kawai ya mutu ka mutuwar jaki ba kyau da rayuwar shi da mutuwar shi abin da damuwa Allah shi kyauta hmm? aka ce manzo ne ya ga jaki gayi nan ya cika ya kumbura mushi ya ɗaga kafafuwansa sama kafafuwansa sama kala sai aka ce ya ce kula min haza ku zauna ku ci mushen nan ku zauna ku ci kala min jifati himarin ya Allah, suka ce ya ma'aiki Allah mushen jaki za mu ci asali jaki ko yanka shi aka yi haramun ne a ciki. kuma yanzu ya zama mushe mu ci ku duba ku duba ku duba taqbihin gayatu taqbih himar ne haramun akluhu haram ne a ci jaki har abada sannan na biyu jifatuhu mushinsa walau biha la yu'kalu ko sai ka ba za a ci ba jaki kayan banza قال سيتي فالذي نلتما من عرض أخيكما آنفا أقصر توقسني أبندك كتشمتنشن أنك أنه تياف ونموني والذي نفس محمد بيده دارن إذا وندرن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حننسع فإنه في نهر من أنهار الجنة يتغمس شيء كتشنا من شمائز ينزينا نن أسكنت ونكوجي da daga cikin kogunan aljanna ya tagammasu yana nutsu a ciki yana ɗibo ruwan yana sha yana jin daɗi to ku kuma kun zo kuna zagin shi kuna cin mutuncin shi hmm? hadisun mal albani ya na shi amma ma'anarsa mai kyau ce matanin yana da kyau saboda yana da shaidu a wurare mabambanta akwai wasu hadisun suna cin sayul bukhari wasu suna cin muslim wasu suna cin sunan wanda suke shaida akan wannan matanin Sau da ka giba mummuna a baci mutum yi kansa tarbiyya a kan barinta Allah ba mu ikon bari hmm? shi ne wannan mutum ya kama bakin shi ya faɗi alkhairi ko ya shiru ita ce ka'ida babu man massa ra'sa sabiyin ma'a abihi wa barraka alai imam al-bukhari ya gama bayani akan hukunce-hukuncen da suke da alaka da giba to yanzu kuma zai karantar da mu wasu ada hmm? Eh? ya karantar da wasu ada na mu'amala eh? daga cikin ladubban masu kyau in ka gamu da yaro da baban shi to ka shafa kan yara wanda yana sanya zuciyar baban shi baban shi ya fahimci cewa kana zaman lafiya da shi kuma kai masoyinsa babu man massa sadiyyin babun da zai yi bayani akan hukuncin mutumin da ya shafi kan wani ɗan ƙaramin yaro a bihi tare da baban shi wa barraka alaihi sannan kuma ya ce Allah ya ma albarka ya sa ma ɗan albarka wannan yana sanya zuciyar zukatan iyaye iyaye su ji daɗi shi yasa za ka ga duk yadda kai ma ɗan wani irin wannan sai ya ma murmushi ko baka san shi ba ko haɗu ko a iya fort ne kaga wani ɗan yaro ga baban shi aka mishi wasa sai baban ko ya ji daɗi shi kuma yaro da amma ai ka'ida ta musulunci ita ce an ce duk na kowa ne ka so shi ba ba haushe ya kirkiro wannan magana ba a musulunci haka yake hmm. shi ya sa shauki sai ce ne ahbibu tifla wa illam yakula innama tiflu ala al-ardi malak ce a so yaro ko ba kai ka haife shi ba innama tiflu ala al-ardi malak shi dan yaro a ban kasa dan malaikan Allah ne bai da laifi بيدي ليسي يدى ملائكة بيدي ليسي شنو بيدي ليسي مين لي في شي هو عطف الله لو ترحمه يرحم الله من يرحمه يسي شي ولا أبني نتوسيين ألا انت توسي عمي ألا تي توسي عمي تسعي شي إيه. ليس منا من لم يرحم صغيرنا بايا تكن مدي يما سبن صنة دون نبي توسي عمي أشعر من ياو إيه. Hmm? حدثنا إسحاق قال أخبرنا حنظلة بن عمرو الزرقي ها؟ حدثنا حنظلة بن عمرو الزرقي المدني قال حدثني أبو حزرة قال أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال وأنا حديث منكر مش أبايا اوكي irinsa a baya da رواية gabata riwayar dai al'imamu al-bukhari riwaya daga babban malamin al-imam ishaq ibn rahawai babban malamin hadisi wanda ya kasance malami ne wanda hatta al-imam malami sukan zauna da al-imam shafi'i shi jayayya ko su tattauna ta ilimi da shi da al-imam shafi'i kaga wanda ko zai iya tattauna da al-imam shafi'i eh, ai ba karamin malami ba hmm? al ibn abi hatim a cikin littafin sa manaqibu shafi'i ya kawo wasu abin nan abin nan munazarat ilmiya tattaunawa ta ilimi da ta gudana tsakanin ishaq ibn rahawai da kuma al-imam shafi'i muhammad ibn idris rahmatullahi ma hmm? malamin al-imam al-bukhari ne yana daga cikin manya-manyan malaman sa ya rasu shekara ta 239 da takwas to wannan riwayar an samu ta daga ubada ibn al-walidi ابن عبادة بن الصامت عبادة بن الوليد ابن عبادة ابن الصالح فهمتاني قال يتي قرجت مع عدي وعن غلام شاب في ممكن تتارد بابانا ألوك سنيكم إلا تنقر من فلقينا شيخا هو رواية فلقينا فلقينا فلقينا falaqiyana shaykhun anan kuma falaqina shaykhan sai muka haɗu da wani dattijo shine abul yasab eh? muka haɗu da shi qultu sai na ce ai am sai na ce babba ma mana aka an tuti ya guda maka hadihin na wa ta'khudhu a bughdata hmm me yasa baka ba ɗanka wannan rigai ya sa ba annamira wata riga ce da take da zane-zane hmm? me yasa ba ku ba shi ba wata akuzul burdata kai kuma sai ka sa mayafin domin kai ne tsoho kai kafi bukatar sa fatakunu alaika burdata ne sai ya zama kana da mayafai guda biyu wa alaihi miratun shi kuma sai ya tsaya da riga kwara daya aqbala ala adi sai ya waigo sai ya ce ma babana ibnu ka haza wannan ɗanka ne kala na'am sai ya ce eh fa masaha ala ra'asi sai ya shanku kaina wa qala barakallahu fika fi kalla maka albarka ko ashhadu la wasu rasulullah sama kulu. sai ai dalilin da yasa ka gane haka saboda na shaida manzon sama yana cewa at'imuhum mimma ta'kulun ya'yanku ku ciyar da su daga abin da kuke ci waqsuhum mimma taktasun sannan ku sa ma ku abin da kuke sawa ko kuma bayi ko bayi ko ya'ya duka wannan ka'ida ce in ka sa tufafi to ka sa ma ka irin shi yabna akhi ya kai uwana zahabu mata'id dunya wallahi gara in rasa abin da ke cikin duniyan nan habbu ilayya shi ya fi soyuwa a gare ni min an yi akuza min mata'il akhirati fiye da ce wannan daɗin na wani duniya ya ɗibi daɗi hmm? na na lahira shi ya sa ka gabawa na na ba shi waɗannan kayan guda biyu ya sani kuma na sa kaya ɗaya kamar yanzu misali sai ka je da kai da bawanka sai ka je shago sai ka siyo ma kanka yadi biyar na shadda shi kuma sai ka siyo masa yadi goma a dinka mishi malin malin da ya ciki da wando sai kuma a dinka maka kano su da wando sai ku zo kuna tafiya sai a ganku sai a tambaye ku a tambaye ka ce a me yasa kai aiki ne da tijo me yasa baka sa malin malin ba ya kai gare kwalliya shine yanzu zamanin kwalliyar shi ce ke da bukatar kwalliya in ka wuce shekara arba'in me za ka da kwalliya duk wanda ya wuce shekara arba'in ya gama kwalliya ko kai ba za ta ma kyau ba ka yi haƙuri kawai gaban mu matasa su arba'in arba'in da biyar hamsin bulle sittin irin shi da sai mutum ya je ya ci kwalliya wajen shi ya sa wando ɗaya faɗi ya tsawo kuma shi yana gani ya ci kwalliya shadda dubu sittin amma ya sa wando ƙafa ta faɗi ya tsawo bai sani ba shi ne wannan to shi ne <clears throat> shi ne abin da yake magana kai mahallin shahid na hadisin shi ne mai yana bayani akan an ga yaro a yi masa wasa a shafa kansa a sa masa albarka tare da mahaifin shi sannan wannan yana nuna mana yadda magabata suke jin tsoron da abin da zai taɓa lahirarsu sun tabbatar da lahirarsu ta fi duniya wal'akhiratu khairul laka min al'ula wal akhiratu khayrun wa abqa ko manzo Allah sallama yace masalud dunya fil akhirati kamasali ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam hal yarji'u minhu shay misalin duniya a lahira in an ɗauki duniyar nan an je an sa ta a lahira kamar misalin mutum ya fitar da ɗan yatsansa ne kwara ɗaya ya je sa a teku sai ya fitar me ya rage ma ruwa shi sa manzo sama yake yawan wannan baitin ko aiki aka zo kowa manzo sama da cewa aisha illa عيش إلا عيش الآخرة فأكرمي wal muhajira ko ya Allah ba wata rayuwar gaskiya in ba ta lahira ba rayuwar duniya kawai samfoti ne in ji masu gidan rediyo samfoti ne hmm. shi kuma bahaushe sai ya tashi sai ya juya sai ya ce wai misalin duniya misalin lahirati wai yadda duniya ka take haka lahira ka take a ba haka bane kun gane to shine kultu sai na ce ai abatahu man hadha ar-rajul sai ni na tambaya na tambayi babana ubada ibn samit na tambayi babana kai al-walid su ce wane ne wannan ubada ibn al-walid ubada jikan ubada tubin samit ne alwalid shi kuma dan ubada tubin samit ne to da alwalid da baban da ubada ibn alwalid da alwalid ibn ubada su ne suke tafiya sai suka gamu da wannan dattijan tare da bawan shi to shine sai shi alwalid ibn ubada ubada ibn alwalid afwan sai ya tambayi baban shi alwalid ibn ubada sai ce man hadha ar-rajulu wai wane ne wannan mutum قال سيتي أبو اليسر بن عمرو يتي أي أبو اليسر بن عمرو كينا إيه cikin تكون صحابة النبي صلى الله ka san shi mun gane to shi ne wannan to da ka yara a nuna musu tausayi in ba a nuna musu tausayi ba shi yasa yaran da za su zo masallaci a kore su in sun yi kuskure a ƙi gyara musu to su ne waɗanda kuma nan gaba za a ce su zo su yi sallah su yin sallah amma idan suna zuwa masallacin suna kurakurai ana gyara musu a koya musu yadda ake yin alwala a koya musu yadda ake tsayawa a sahu a koya musu shiga masallaci da kafar dama a koya musu yadda ake addu'a shiga masallaci wannan dogon kowane uba ne ya yi a gida idan ba a yi ba su masu masallacin su daukan ma kansu wannan aiki a sa su a cikin sahu shi ce تربيا تدبس وينفو الأدب الأحداث في صغري وليس ينفو إن الشدة الأدب إن الغصون إذا قومتها أتدلت ولا تلين إذا قومتها الخشب ياهو أنك تربيا تدبس سيتاسو أخم أب الله جاندهم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآل صحابه أجمعين